Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yaƙi da rashi ke yi a Ukraine. Inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaƙi. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da rashi ke yi da Ukraine. Jason Ryan, malami ne da ke koyar da sojojin Ukraine dabarun ba da magani a fagen yaƙi, kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi ya shiga wannan aiki. just Ya ce ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka, na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru na kuma kwashe shekaru biyu ina aiki a bangaren ba da magani da wani sashe na 'yan uh, sanda. Uh, to Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda, wani yanki da Birtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar ba da agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yanki ta gayyace shi. ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isassa. Kharkiv, uh, uh, uh, ne ke cewa na ziyarci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv, na kuma je har Balaklia. A lokacin da yake Kiev, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. tun daga ƙarshen watan maris cibiyar ta horar da sama da mutum dubu bakwai kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni yace idan kana jan mutum a ƙasa ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum to bayan wannan horo waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran anthony wani sojan farin kaya mai shekaru talatin ɗan asalin amurka anthony ya bar birnin new york ne zuwa donetsk inda yake aiki da wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine. Uh, ya ce na ga akwai buƙatar na taimaka wannan mummunan abu ne da rashi ke yi na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru tara inda na je iraki da afghanistan sau uku uh, uh-huh. ya ce suna uh, bani kulawa mai kyau an yi min aiki har guda bakwai yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina wacce za a min sau uku a rana don na samu na fara takawa To shi dai Anthony ya ce yana da ƙwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga ƙarfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Uh, ya ce idan ka je uh, fagen yaƙi za ka ga cewa 'yan uh, Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. A nashi ɓangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine. Ya ƙara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa kai. waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa Ukraine. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon. sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta haɗa shirin sai ana wacce ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.